addini musulunci yana cewa makwabcinka gidaje arba'in ta gabas arba'in ta yamma arba'in ta kudu arba'in ta arewa wayannan mutanen lazimi ne a kanka ka zama na kana su na farko abin da ya shafi ziyara na uku ka san lafiyansu na biyar ka san yadda suke domin abin da annabi yake ci za a sa makwabci ya gaji makwabci domin wanda za ka gada ko kuma wanda zai gaje ka an tilasta a kanka kan cewa dole suturansa da shinsa sa da kwanciyansa da lafiyansa kai za ka lura da su a sai ko ya zama wajibi a kanka in ya makwabcinka ne to ka rika ta la'akari akwai wani lokaci lokacin sahabai a wani mutum ya dafa wani abinci mai daɗi shikenan sai makwabcinsa da ya zo zai zauna zai ci abinci sai tuna ya ce fa mai yiwa kanshin wannan abinci ya shiga gidan wani fa sai ɗauki wannan abincin ya baya da ya ba da wannan abincin shi kuma shi ma ya tuna ya ce fa mai yiwa wanda yake kusa da ni ya ji kanshi wannan abincin ga maka abincin nan sai da ya yi cycling wajen wayannan mutane gaba da